wasiƙan nan an tura masa ran tara ga wata washe gari shi kuma ya sa wani ƙasa da shi saboda shi ne controller general akwai deputy controller general akwai assistant controller general amma sai ya sa assistant controller general ya rubuto ma ita majalisa amsan cewa shi ba zai samu zuwa ba sai da a bashi wata rana watan a sake masa rana daban da zai zo dalilin kuma wai yana da mitin da yake yi da shugabannin custom wanda ake kira management meeting gaskiya majalisa ta husata akan haka kuma ta ɗauka wannan ƙaskanci ne bai girmama majalisa ba bai ba majalisa haƙƙinta ba majalisa tana da haƙƙin a girmama ta ba don waɗanda ke cikin ita majalisan ba face don majalisan ita ce watan ginshiki na demokradiyya a najeriya kuma ita ce babban zauri na majalisu a cikin najeriya to saboda haka irin wannan kaskancin shi ke kawo matsala a zamantakewan watan ita majalisa da sauran uh, bangaren gwamnati wanda bai dace ba ba maganan don mu ne kenan ba yau ai wasu ne nan jiya kuma da ba ita majalisan tana aikinta yadda ya kamata ba da kila yanzu ga kasar na an samu matsala yanzu kun matsa dole ya zo gobe laraba kenan matsayin majalisa shine ba mu yadda da wannan bukatan nashi na a bashi wata rana ba don bai ba mu dalili kwakwara wanda ta kai mu ce eh mun amince da haka ba saboda mitin da zai yi da shugabannin customs shi ya sa ai wannan mitin in ya ce a adena in kuma yana son ya yi zai iya zo can da yamma ya mitin shi zai iya mai da mitin wata rana amma ba majalisa ba saboda bisa kan tsarin ƙasa majalisa ba abu ne da za ka yi mata haka ba ko ba haka ba in ma bisa kan protocol ne ai majalisa tana kan gaba dan majalisar dattijai yana gaba da minista ma ballantana wanda ke karkashin minista to me yasa kuka matsa cewa in zai zo gaban ku dole ya siyasa rigan sarki tunda ai mukaminsa ta siyasa ce wannan mukami dai an dai bashi ne ana cikin siyasa amma a zahiran yadda maganin take ko da na siyasa ne amma na siyasa ne wanda take bisa kan ka'idan aikinta ka'idan aikinta ko shine suna da rankin ai yanzu ga in ya je yana tsayawa a yi masa salute a yi masa waye a yi meye ai shi da tsohon soja ne yaushe aka taba ɗaukun civilian aka zo aka sa cikin aikin soja misali ko kai ka yi tsohon soja in ka san ba za ka sa uniform so biyu ba sai ka ce a baka wani aiki mana amma wannan aikin kowa ya sani duk faɗin duniyan nan kowa ya sani custom custom ko ina uniform suke aiki da shi shi sa aka ce controller general of custom sannan deputy controller general of custom assistant controller general of custom haka nan har kasa har custom officer na kasashen wanda suke fara in suka je suka yi training sun gama training a iyanta su wurin iyantawa ma in za a tuna habbuki mutane ke yi na farin ciki kowa ya sa uniform din nan su sa kaki da menene ko ba ka ba daga nan ne kuma za su ci gaba da har a kai ga controller general of custom saboda haka a mu ganin mun ɗauka a in ana son a yi gaskiya a yi gaskiya mana rashin sa uniform din daidai ne wayan da ke kasa din kuma ya suke ji a in dai za su iya su faɗa muku jama'a gaskiya ba su jin daɗin haka don shugaban ka kana son ka ga shugaban ka kai ma ya hito ka san ga shugabanka. saboda haka mu ba wai shi bane muna maganan batun ka'ida ne ka'idan shi ne shi controller general ne amma inda an ce munu sole administrator ne to in bai sa uniform ba mun san sole administrator ne amma controller general aka ce munu